This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. ahmad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata 23 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. Wani kakaki a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a ranar Litinin ya ce kasar na tattaunawa da dakarun jamhuriyar Nijar kan janye sojojin Amurka dubu daya daga wasu sansanonin soji guda biyu a kasar. mai shigar da kara a new york da lauyan da ke kara tsohon shugaban amurka donald trump sun yi musayar kalamai a ranar litinin kan ko trump ya kitsa wata makarkashiya da niyyar sauya akalar sakamakon zaben 2016 wani iyali a ƙasar canada na ƙoƙarin fahimtar inda aka samu kuskure bayan da aka aika musu da gawar wani mutum a matsayin gawar mahaifinsu da ya rasu a ƙasar cuba kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda ta kaya a wani taron yini biyu da masu ruwa da tsaki suka yi a fannin tsaro a wani taro da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a Najeriya tare da haɗin gwiwar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Afirka. shiri ne wato wanda kusan za a yi shi ka lura za ka ga akwai wakilan majalisar ɗinkin duniya a wurin akwai ita mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya sannan za mu leƙa zauren BOA inda sashen Hausa na murya Amurka ya tattauna da wasu gwamnonin Najeriya a gefen taron da suka zo yi cibiyar zaman lafiya a nan Amurka. Wannan lalacewar ta matsalar tsaro wato ta shiga cikinmu yadda ba mu tunaninta. akwai bahaushe akwai bafulatani akwai sarakai akwai masu unguni akwai 'yan sadda akwai sojoji akwai alkalai akwai masu kuɗi Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar. A wannan makon shirin ya leƙa jamhuriyar Nijar, inda zai yi nazari kan yadda ƙasar take sauya hudodinta da kasashen waje. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum. wani kakaki a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a ranar litinin ya ce kasar na tattaunawa da dakarun jamhuriyar nijar kan janye sojojin amurka dubu ɗaya daga wasu sansanonin soji guda biyu da ke kasar a watan da ya gabata sojojin mulkin kasar mali da ke makwabtaka da nijar suka sanar da kawo ƙarshen wata yarjejeniyar soji ta janyewa daga ƙasashen biyu bukatar da jami'an ma'aikatar ta pentagon suka amince da ita a ƙarshen makon da ya gabata janar pat ryder kakaki a pentagon ya tabbatar da cewa an fara tattaunawar janyewar tsakanin amurka da nijar raida ya kara da cewa ma'aikatar tsaron za ta tura wata 'yar tawaga da za ta hada da sojojin rundunar amurka da ke afirka don yin wannan zama sai dai kakakin ya ce ba za a iya hasashen takamaiman lokacin da dakarun na amurka za su canye ba sannan adadin sojojin da ke kasar ta nijar bai canja ba wasu hotunan tauraron dan adam sun yi nuni da cewa harin martanin da isra'ila ta kai wa iran da ya kaikaici tsakiyar birnin isfahan ya fada kan batirin wata na'urar kare hararen sama kirar kasar rasha lamarin da ya saba ikirarin da hukumomin tehran ke yi cewa harin bai lalata komai ba kamfanin dalancin labarai na ap ya ce bayanai sun yi nuni da cewa harin na isra'ila da ya fada kan na'urar kirar s 300 ya fi wanda ita iran ɗin ta kai wa isra'ila ranar 13 ga watan afrilu yin barna dalili kenan da ya sa jami'an iran har da shi shugaban addini ayatollah ali khamenei suke ta kokarin kore tattauna batun illar da harin na isra'ila a iran a cewar rahotanni kamfanin dalancin labarai na ap ya ce ya yi kwakwaran bincike kan hotunan daga ɗakin bincike da ake kira planet labs pbc mai shigar da kara a new york da lauyan da ke kara tsohon shugaban amurka donald trump sun yi musayar kalamai a ranar litinin kan ko trump ya kitsa wata makarkashiya da niyyar sauya akalin sakamakon zaben 2016 inda ya biya wasu mata biyu kudin toshiyar baki don su yi shiru da bakin su kan wata mu'amala ta lalata da suka yi da shi lauya mai shigar da kara matthew colangelo ya faɗa wa masu taya alkali hukunci su sha biyu a wannan shari'a wacce ita ce ta farko da ake tuhumar tsohon shugaban amurka cewa wannan karar da ake tuhumar trump shari'a ce da ta shafi aikata babban laifi da yin rufa-rufa sai dai lauyan trump todd blanche ya faɗa wa masu taya alkalin yanke hukunci cewa trump bai aikata wani laifi ba kuma yana da gaskiya a wannan al'amari lauya mai shigar da kara ya ce trump ya kirkiri dabarar da ta hana masu kada kuri'a su san cewa kwanaki kaɗan kafin a yi zaɓe shekaru takwas da suka gabata ya yi rufa-rufa kan mu'amalar lalata da mai shirya fina-finan batsa stormy daniels zargin da trump ɗin ya musanta Trump is charged with falsifying business records to cover up. Wakilar kamfanin dalancin labarai ta AP ta ce ana dai tuhumar Trump ne da laifin yin ƙarya wajen bada bayanan hada-hadar kasuwancinsa don ya yi rufa-rufa kan hulɗar da ya ta lalata zargin da ya musanta lauyan trump blanche ya yi watsi da zargin mai shigar da karar lamarin da ya kwatanta a matsayin labaran kanzon kuregi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla an jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya Ga dukkan alamu akwai daidaituwar ra'ayi da fahimta akan cewar nasarar yaƙi da ta'addanci ya dogara ne akan yawan taron dangi na al'umma da haɗin kai na gwamnatoci da sassan jami'an tsaro na ƙasa da ƙasa domin tunkarar matsalolin bai ɗaya. Daga Abuja ga rahoton wakilin Umar Faruku Musa. jami'in shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi a gurin wannan babban taro na ƙasa da ƙasa na kwanaki biyu wanda ya haɗa masu ruwa da tsaki akan al'amuran suka shafi yaki da ta'addanci da kuma sufuri na miyagun makamai da kwayoyi tsakanin ƙasa da kasa ya baiwa waɗanda suka halarci taron da suka kai kusan 200 kaimin gaske gurin tabbatar da cewa an kawo ƙarshen ta'addanci a najeriya da yankin nahiyar afirka da ma duniya baki daya tsohon mai ba shugaban ƙasar najeriya shawara akan sha'anin tsaro wanda shine tun farko ya assasa tare da gina wannan cibiyar ta yaƙi da ta'addanci irin da ta farko a nahiyar afirka general muhammed munguno ya min tsokaci akan muhimmancin wannan taron da kuma haɗa ƙarfi da ƙarfe da haɗin kai da hikimomin da za a yi amfani da su wurin samun nasarar yaƙi da ta'addancin da Najeriya da nahiyar Afirka yanzu take fama da su inda yake cewa. Wannan abun in za a iya tabbatar za a yi wannan abin ina ji za mu ga bayan wayannan mutanen banzan miyagun mutanen nan. Wato kana nuhin jami'an tsaro da gwamnati baki ɗaya al'umma da ƙasa baki ɗaya duk a taro a haɗa kai don a fuskanci matsala ɗaya. To amma na kuɗaɗe za su fito ganin cewa akwai majalisar ɗinkin duniya da tare afirka ta yamma kana ganin waɗannan ƙungiyoyi sun isa hukumomin su samar da kuɗaɗe ko kuwa har da kamfanoni masu zaman kansu da ƙungiyoyi masu sa kai da na ga sun halarci wannan taron duk dole sai an kawo kuɗi a haɗa. dukkan su sai sun haɗa a kawo kuɗaɗen. Kuma ma in ka duba abin da ake a majalisar ɗinkin duniya wannan abin da ake ce sustainable development goals ko su goma sha hudu ne a tajirai daban-daban daban ƙungiyoyi su ne suke kawo kuɗaɗen nan. Domin in ba a bada kuɗaɗen nan ta wannan hanyar ba ba za a samu isasshen karfi a yaƙi wayannan abubuwan da ke faruwa ba kuma za ka ga ya shafi kowa da kowa shi ɗan kasuwan ne shi wanda yake makeri ne duka wayannan mutanen zai shafe su saboda haka dole a yi wannan amma babban magana dole a sa ido a yaƙi cin hanci da rashawa babban masifan da muke fuskanta kenan. Tsohon mai ba shugaban ƙasar Najeriya shawara kan sha'anin tsaro, Jiran Muhammad Manguno a tsokacin da yi bayan da aka gama zama na farko a waje ɗaya ministan huɗa da ƙasashen waje na Najeriya ambasada Yusuf Tugga ya yi min karin haske dangane da abubuwan yake ganin za a iya haɗa karfi da karfi a yi haɗin kan da za a samu nasarar burin da najeriya ke da shi na yaƙi da ta'addanci wannan tsari ne kamar yadda aka yi bayani kamar yadda kuma taro ya nuna za a yi shi tare da haɗin kan sauran ƙasashe na nahiyar afirka da ma kuma majalisar ɗinkin duniya saboda haka shiri ne wato wanda kusan za a yi shi in ka lura za ka ga akwai wakilan majalisar ɗinkin duniya a wurin akwai ita mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya hajiya amina muhammad ta halarci taron abokin aikinta ya halarci taron akwai ma kuma shugaban ma'aikatan African Union wato kungiyar haɗin kai na ƙasashen Afirka shi ma ya halarci taron. Banda haka kuma akwai shi ma shugaban ma'aikatan ECOWAS ya halarci taron. Saboda haka abin daki-daki ne, ka san wato shi yaƙi da ta'addanci mafi yawanci za ka tarar 'yan ta'addan sukan boye ne a ariyan iyaka na kasashe. ambasada yusuf tuga kenan ministan hudu da kasashen waje na najeriya a tattaunawa da na yi da shi abuja bayan kammala rana ta farko na babban taron da ake yi a abuja akan yaƙi da ta'addanci wanda ya samu halartar masu faɗa aje na ƙasa da ƙasa umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria. a gaida umar faruk musa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga mahmud ya dawo da labaran duniya kashi na biyu fadar gwamnatin amurka ta white house ta yi alkawarin gaggauta mika tallafin dala biliyan 61 da aka amince ga ukraine yayin da rasha ke samun nasara a fagen daga shugaba joe biden ya gana da takwarar aikinsa na ukraine volodymyr zelensky ta wayar tarho a ranar litinin inda ya kara jaddada masa aniyar amurka ta ci gaba da nuna goyon baya ga ukraine yayin da take kara 'yancin walwalarta daga musgunawar rasha kamar yadda fadar ta ce Zelensky says the president assured him of more long-range and artillery capabilities. Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce shugaba Zelensky ya ce shugaba Joe Biden ya yi masa alkawarin makamai masu cin dogon zango. Sannan suna sa rai kawayen Ukraine na nahiyar Turai za su tura musu makaman kare hare-haren sararin samaniya. Shugaba Biden ya kara da cewa tallafin da Amurka za ta ba Ukraine zai taimakawa tattalin arzikin kasar. musamman wajen sake gina ababen more rayuwa da hararen rasha suka lalata wani iyali a ƙasar canada na ƙoƙarin fahimtar yadda aka samu kuskure bayan da aka aika musu da gawar wani mutum a matsayin gawar mahaifinsu da ya rasu a ƙasar cuba an dai ɗage jana'izar faraj jarjuru sanadiyar wannan kuskure kuma yarsa miriam jarjuru na ta aika sakonni ta waya da imel zuwa cuba a wani yunkuri da take yi na gano inda gawar mahaifinsu take wanda ya rasu a ƙasar ta cuba a lokacin da suka je hutu jajur mai shekaru 68 ya gamu da ajalinsa ne bayan da ya samu matsalar bugun zuciya a lokacin da yake ninkaya a tekun da ke kusa da garin baradero da ke cuba a lokacin da suka je hutu da shi da iyalansa a ranar 22 ga watan maris ɗin 2024 sai dai duk da shirye-shiryen da iyalansa suka yi na aika musu da gawarsa zuwa kanada daga ƙasar da cuba inda suka kashe haddala kusan dubu sha ɗaya kwatankwacin naira miliyan sha biyu sai da aka samu akasi aka aika musu da gawar wani mamacin na daban ofishin jakadancin canada da ke cuba ya ce yana aiki tare da takwaran aikinsa na kasar wajen ganin an gyara wannan kuskure da aka samu a gaida mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Madalla a ci gaba da kawo muku tattaunawar da sashen Hausa na murya Amurka ya yi ta musamman da wasu gwamnonin Najeriya a gefen ziyara aiki da suka kawo cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka wato Yusuf a nan Amurka. Za mu ɗora daga inda muka ba da dama ga 'yan Najeriya mazauna Amurka da suka halarci wannan zaure domin su yi wa gwamnonin tambayoyi kan yankunansu. Assalamu alaikum, na kusan da zuwa. suna Sunana Idris Alkali, mazaunin Washington. Eh, gwamna rada eh, katsina na da iyaka da jigawa babban iyaka amma jigawa ba ta da yawancin matsalan tsaro sosai haka so akwai abin da kuke yi tsakanin ku gwamnoni biyu da kuke koya eh, ko sani mai suke yi ba yawancin matsalan sace sace mutane da rashin tsaro haka to alhamdulillah magana da ka faɗa gaskiya ne muna iyaka da jigawa amma su ma jigawa da ba su da wannan matsalar ta tsaro ba wasu dubaru ba ne abin da ke faruwa mu ma da muke da matsalar tsaron da jihar katsina da ta kaduna da sokoto da niger da zamfara duk abin da ya jawo mu shi saboda mun yi boda da daji akwai dajin da ya taso tun daga central african republic hammali ya shigo ta jibiya ya ɗauki lokal gamin guda takwas na jihar katsina ya shiga kaduna ya ɗebi local governments ya shiga zamfara shi ya tafi har niger ya fita har cameroon su wannan dajin shi ne matsala yanzu mu ma a jihar katsina in ka ɗauke ta za ka ga ɓangaren daura da suke boda da jigawa state nan ɓangaren ba ma wanda ya san wata magana rashin tsaro da ake yi a jihar katsina abin nan dai yana can ya ta'allaka da local governments ɗin da suke da iyaka da daji da kuma wa'anda ke jikin wa'anda ke iyaka da daji domin 'yan ta'addan nan 'yan sun yi ta'addanci daji suke koma dajin nan suna da maboya suna da malaba kuma sun fi kowa sanin wannan daji so kusan wannan abin da muke yi kaga ai da muka zo muka haɗa kanmu gwamnonin jihar arewa domin mu kawo ƙarshen matsalar tsaro ai ba mu cire jigawa mu cire kano mun sanyo su saboda muna tunanin idan allah ya taimake mu muka yi maganin abin da ke nan wurin to ba zai matso ya shigo jigawa ba zai shigo kano ba sai dai mu kora shi ya koma cikin dajin har allah ya kawo karshen shi to amma matsalar da ake samu dole ne mu rika tattaunawa da juna idan muka ji wani bayani wanda zai taimaki jigawa ko kano in buga mu gwamna waya ko ya bugo mani haka muke ta wannan aikin da kaduna da jigawa da sokoto da zamfara da kebe da sauransu domin idan ba mu yi wannan haɗakan ba to abu yana iya murkushe mu kuma abin da mutane ba su sani ba wanda yake da mahimmanci al'umma su sani wannan lalacewar ta matsalar tsaro wato ta shiga cikinmu yadda ba mu tunaninta akwai bahaushe akwai bafulatani akwai sarakai akwai masu unguwanni akwai 'yan sadda akwai sojoji akwai alkalai akwai masu kuɗi duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai ta shi yasa muke fama wajen kawo karshen ta saboda kila wanda kuke kwana ɗaki ɗaya da shi ko zaurenka ko gidanka kila yana informant ne ko yana ba bayani ko yana cikin wa'anda so wannan matsalai sai an yaƙi da ita fama kuma sai al'umma sun ba da goyon baya da haɗin kai domin zan baka misali a wani ƙauye a katsina muka kama wani mai gari mai gari ne na al'umma tunda shine wakilin mai garin amma aka ba shi naira dubu bakwai aka zo a kashe mutum talatin a ƙauyen so kaga irin lalacewar da yankin mu ya yi so ya kamata a ce mutane sun ba da bayani wanda zai taimaki al'umma domin mu ba za mu iya ba don ba mu san wani abun ba in baka faɗa ba ba a iya gyara gwamnan jihar katsina dukwa umar raɗa kenan a tattaunawar da sashen hausa na murya amurka ya da wasu gwamnonin najeriya idan aka biyo mu za a ji karashen tattaunawar a shirye shiryen mu na gaba kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Mu ba mu da bambancin Rasha da Amurka ba mu da bambancin Rasa da Faransa duk uwa ɗaya uba ɗaya saboda duk manuhosu guda manuwarsu shine milkin mallaka na su ne ikonmu mu manuwarsu su ne unwani da mu manuhosu su ne tatsan arzikinmu da yi mana wayo da yi mana da jama'a muna fatan mun samu ku lafiya kalau kamar da muke a nan washington a wannan sabon shirya na tsaka mai wuya akwai alamun da ke nuna cewa gwamnatin mulkin soja ta jamhuriyar nijar tana juya bayanta ga kasashen yammacin duniya tana mai da hankalinta ga kasashen gabacin duniya kuma su kasashen gabacin duniya ma kasashe ne da su kasashen yammacin duniya ba sa shiri da su muna muku maganar sabuwar alaƙa da ƙasar Nijar take kulawa da ƙasashe irin su Rasha da Turkey da Iran da sauransu yayin da ke batawa da ƙasashe irin su Amurka, Faransa da sauransu a yammacin Turai. Za a tuna cewa a kwanakin nan Nijar ta samu wasu hamshakan makamai daga ƙasar Rasha da suka hada da makaman kariya. yayin da kuma ta ɗauki wani zunzurutun bashi na har dala miliyan 400 daga ƙasar china wannan ya faru makonni bayan da prime minister niger din ya kai ziyara kasashen ita rasha din da turkiya da kuma ƙasar iran wanda dukansu ƙasashe ne da ba sa dasa sosai da kasashe irin su amurka tumi me makasudin wannan sauya alƙibla na harkokin diplomasiya soja da tattalin arziki da niger take yi wannan shine abin da wakilinmu na jamhuriyar nijar dan a birnin yamai sulemu muni barma ya nemi ya sani yayin da ya gayyato masana guda biyu domin tafka muhawara akan bambancin ra'ayi dangane da wannan sabuwar alƙibla ta jamhuriyar niger to suleiman bismillah barkanmu da haduwa a shirin tsaka mai wuya wanda a wannan mako ke mai da hankali kan harkokin siyasa diflomasiya tattalin arziki da rayuwar al'umma a jamhuriyar niger. sunana sule Mummuni barma ina tare da wasu shika-shikai daga wasu fitattun kungiyoyin farar hular da ke bibiyar tafiyar siyasar duniya ibrahim na maiwa na mpcr da sule umaru jagoran fcr za kuma mu yaye labulan shirin da harkokin diflomasiya inda alamomi ke nuna cewa hukumomin mulkin sojan nishar sun shiga yunkurin canza alƙiblar ƙasar mai daɗaɗɗiyar hulɗa da ƙasashen yammaci da mayar da ita wajen kasashen gabashin duniya masu tsarin kwaminisanci a farkon watan afrilu gwamnatin rikon kwaryar nishar ta ba da sanarwar isowar wasu sojojin rasha kimanin 100 dauke da makaman kariyar sararin samaniya a wani bangare na matakan yaƙi da ta'addanci in ji ta sannan a washe gari aka sanar cewa china ta baiwa nishar bashin miliyan 400 da dala wannan na faruwa a wani lokacin da hukumomin kasar suka kori faransa yayin da aka buƙaci amurka ma ta kwashe sojojin da ta girke a yankin agades da sunan yaƙi da ta'addanci ibrahim na maiwa barin fara da kai um, wacce fasara kake yi wa wannan al'amari to duka wannan abu ya samo tushe ne a cikin yanayi na kokowa da ta'addanci wanda mu ta samu kanta cikin shi tsawon lokaci mai yawa in kuka diba tun harko waɗanda muke ga hulɗa da su su ne eh, ƙasashen turawa su suka kawo mana sojojinsu suka ce sun zo su tanye mu don saboda mu yaƙi ta'addanci da kuma sauran matsaloli daban na rashin tsaro to mun sha tsawon lokaci da su ana kwatamtawa ana cewa ana ga yakin ta'addanci amma ta'addancin bai sha da baya sai ci gaba ya kai ƙasar amurka suna da babbar bazinanga ƙasar sansanin soja wadda take ɗauke da soja dubu da ɗari soja ƙasar faransa ita kuma tana da sojoji nan ga waɗanda ta zamna da su wajen eh, su wasan ma iyaka dubu uku har da <coughs> wani abu sama da kuma sauran sojoji su ma na eh, sauran kasashen turai su ma suna nasu sojoji duka yawancin wanga abubuwan da muka yi zama ta da su ga namu soja ana cuda ana ci ana yaki da ta'addanci amma abun bai ja da baya sai ci gaba shi kai shi yasa kai wani lokacin da muka tsaya muka sa ayat tambaya wai wannan yaki da ta'addancin yaki ake yi da ta'addancin ko kuma bunkasa ta'addanci ake yi tunda ya kamata a ce yawancin wannan sojan game da horo da suka samu da kayan aiki da ke gare su da komi da komi ya kamata a ce an ga sakamako mun samu mun ciwo kan matsaloli sai ga abun haɓaka ɗaya na shi kai sai muka tsaya muka yi lissahi aka yi bita sai muka wayi gari a waɗanga mutanen da suka ce sun zo su kama mana mu yaƙi ta'addanci ba ta'addanci suke kama mana mu yaƙa ba sai ma bincike mai zurhi ya ba da dama aka gano cewa a'a tallahi ma suke kawo ma 'yan ta'adda kan wani haraka rahoto kan wani haraka koya musu eh, karantar da su kan wani haraka ba su ma kayan yaƙi don saboda su zo su kashe muna akwai hujjoji da yawa ai magana da nake ga maka ba cikin iska bane ba ce maka bincike mai zurhi na ya ba da dama aka gano haka nan kuma akwai alamar kulle mu'amala da ita rasha um, na iya taimakawa Um, a magance wannan matsala a wurin da ake zargin su waɗannan ƙasashe da gazawa To, shi matsala ta ta'addanci matsala ce ta duniya wadda babu ƙasa nan ga a duniya wadda za ta yaƙi da ta'addanci ita kadai babu wata ya shi. Dole sai mun nemi abokan kokowa, abokan hulɗoɗi, amma muna son ga wanga gami mu samu abokan hulɗoɗi na gari masu yi tsakani da Allah shi ya samu ka taimaka tuntuɓo ƙasar Rasha. Kasa ai ƙasar Rasha suna da suna da ƙwarewa game da yaƙi da ta'addanci mm. na farko kenan. Na biyu suna da kayan aiki wanda gaba da dama a yaƙi da ta'addanci. ta'addanci amma ana cewa ita rashin um, ta jima a kasar mali amma har yanzu kuma akwai alamun tsoro ne bata kare ba babu wani sauyi da aka samu hasali ma wasu wuraren abubuwan sun kare rikica mu mun tai kasar mali lokacin da kyanin ta'adda suka kawo ma eh, suka kawo hari abu ga eh, gawo lokacin ma ta'addancin yana sabon shi da na gani yadda yanayin yake to kenan shi zai bani dama ta in ce a lokacin wannan da aka huskanta zauke yau wanda ya ce maka kasan mali abun bai ja baya ba to ra'ayin shi ne ya faɗi amma kwa ya yi imani eh, da hulɗa tsakanin ƙasar rasha da ƙasar mali da a yaƙi da ta'addanci ta kawo sakamako nagari wanda kowa yana alfahari da shi za mu sake dawa na maiwa <laughs> ah, malam sule umaru ah, shin kai ya kake ganin wannan sabuwar hulɗa ko kuma sabuwar alƙibla ta diflomasiya da ƙasar Nijar ta dosa da dai dukkan irin abubuwan da suka shigo ƙasar a 'yan kwanakin nan misali kayan yaƙi da kuma bashin da ƙasar ta karba daga ƙasar china mutum harko tun shekara ala dubu eh, biyu da goma goma sha ɗaya mun sha hankalin wato shugabanni lokacin da aka wace ƙasar libya mm. wanda a wannan lokaci mun sha kunnen wato shagabanni na cewa da kada su yadda a kai mai ta wannan kasar libya hari amma da karhi da yaji aka je aka watsar da wannan kasa aka kashe wannan shugaba aka ba da kai aka washe shi arziki wannan kasa aka washe bankunanta da gidan man nata ko aka tsotse kenan ƙasar da aka watse dole tashin hankali shi kamari shi an maharin wato makamai suka sauka lokacin suna sauka mun yi ja hankali mun ce an samu labari makamai kaza sun shigo nijar makamai kaza sun shigo nijar sun wuce mali kenan wannan tashin hankali da ya waro a nan mali mun san sanadiyar shi mun san umar abayi shi kuma mun ja kai mm. lokacin da ma aka ce za a kawo sojawa na kasashen faransa da sauran kasashen tura su kama muna muka ce musu a'a muna jin hankali cewa da akwai alamun akwai hannu gare su. a yau tafiyar da ake kamar ita rasha tana iya maye guraben da su waɗannan kasashe eh, na yammacin suka bari a fannin harkokin tsaro. shi yasa muka ce ma hayo yau muna jin hankalin mutane. saboda su turawa ɗan jimma da ɗan jimmai ne ƙasar rasha tana cikin waɗannan ƙasashe guda biyar na turawa da sun kai gamin kai na milkin mallakan duniya gaba ɗaya kenan duk wata dabara da rasha za ta hito muna mu ba mu da bambancin rasha da amurka ba mu da bambancin rasa da faransa duk uwa ɗai uba ɗai saboda duk manuhosu guda manuwarsu shine wato milkin mallaka manuhosu su ne wato ikon mu su ne unwani da mu manuhosu su ne tatsan arzikinmu mu da yi mana wayo da yi mu da hara ita yanzu rasha idan ka diba wato karhi da karhen da take sa tana babbakan wato ƙasa ikiran wanda babu wanda isa mata magana wannan karhi da agareta na hawan kujerar naki tana yin amfani da shi ta hana abubuwa da dama da ake muna amma ta ƙi ta kyale kenan ita ma tana da laihi a wannan fanni yanzu kuma ita ma ɗin ta sa waccan riga ta wato mi ake cewa da su tura na eh, kasashen turan yammaci suka sayo suka zo na cewa ita ma za ta zakuwa taimakon mu sai muna cewa to hawa yau ma a kamar yadda muka kira can baya a hankali yau ma a yi hattara ita ma arzikin ne ita ma idan ya haɗe shi yanzu kana ji kenan in za ka dibin misali in ka diba e ka ka zancen mali kuka ce gudun musu ba ta ka da ka kaya ba aboki na kwatanta ma da akwai ci gaba idan ka diba yanzu ƙasa santarafika can din ka kaga shugabannin su ma sun fara bata baya sun koma koma wajen turawan wato eh, yamma to a gaishe ku malamai to wannan shine shimfiɗa farko game da wannan tattaunawa dangane da sabuwar alƙiblar diplomasiya soja da tattalin arziki da ƙasar Nijar ta ɗauka a ƙarƙashin shugabanta na mulkin soja janar Abdulrahman Ciyani wanda kuma Allah ya kamu rana wa za mu zo mu ci gaba da dubawa. mu kuma dubi bambancin alakar niger da waɗannan sababbin ƙasashe da kuma alakata da tsofaffin ƙasashe abokanta sannan kuma suna cewa ita fa rasha ta sha bamban da faransa domin ranar da niger ta gaje da rasha tana neman maraba da ita watakila rabuwar za ta fi wuya fiye da yadda aka rabu da su amurka da kuma faransa duk wannan zai zo muku na alaƙar mu rana wata yau yanzu muna godiya ga shi wakilin namu na yamai sulun mumuni barma da kuma bakinsa ibrahim na maiwa da kuma sulun umaru a madadinsu aliyu mustapha sakwata ne a washington dc ku huta lafiya to madalla a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice wani kakaki a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a ranar litinin ya ce kasar na tattaunawa da dakarun jamhuriyar nijar kan janye sojojin amurka dubu ɗaya daga wasu sansanonin soji guda biyu da ke kasar a watan da ya gabata sojojin mulkin kasar mali da ke makwabtaka da nijar suka sanar da kawo ƙarshen wata yarjejeniyar soji ta janyewa daga ƙasashen biyu bukatar da jami'an ma'aikatar ta pentagon suka amince da ita a ƙarshen makon da ya gabata To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.